eh kamar yadda muka yi bayani farkon lamari yau landi ce yau yawmul itsinaini landi ta yi daidai da biyu ga wata na tara ko hmm. september miladiya 2024 ƴan uwa musulmi masu albarka kafin mu shiga a cikin hilin mu na tambayoyi yau rana ta biyu kenan da kasafin da gwamnatin ƙasa ta yi na sha'anin likitanci kenan daga jiya wannan kaso da aka ce kashi hamsin daga cikin ɗari ana fahimta da kuma matar da take da ciki tun daga ɗaukar ciki har aihuwa shekara biyar da masu wankin ƙoda da za a yi musu kyauta tun daga jiya aiki lokaci ya fara aiki an hwara ana fahimta daga jiya an hwara kenan yanzu duk abin da za ku samu a likita ta birni ko likita ta ƙauye bisa ga tsarin da gwamnatin ƙasa ta tsara na hmm. ragowar da an kai abinda muke so abi abin sau da ƙawa su kuma likitoci su ji tsoron Allah su yi aiki dan Allah hmm. tunda gwamnati tana biyan su haƙƙinsu na aiki hmm. gwamnati ta yi wannan tsare-tsare don ta sauƙaƙa ma talakawanta to ku kuma likitoci ku ji tsoron Allah ku bi tsarin da gwamnati ta dora ita ma gwamnati ta bi wasu wakilai waɗanda za ta sayyawa bisa ga wannan abubuwa hmm. su bi abin sau da ƙafa wanda duk aka same sa da yi ba daidai ba a cikin al'amuran talakawa tun daga wannan al'amari na lahiya har al'amari na abinci duk abin da gwamnati ta sauƙaƙa a bi shi sau da ƙafa duk wanda aka same sa yana handama da babbakere a cikin wannan al'amari na talakawa a kamo shi a hukunta shi hmm. wannan shi na zai sai yawo mu ta tsarkaka daga miyagun 'ya'ya hmm. ana fahimta saboda Allah ya ƙara mu mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani daraja Allah ya ɗaga tuta ƙasar Nijar kun ga wannan hatsari da ya samu a garin maraɗi na ruwa waɗanda aka yi an samu mutuwar rayuka Allah shi musu rahama su yi shahada an samu kuma mutane da yawa waɗanda suka halaka suka jimu ba su mutu ba yanzu kaga gwamnati ta hiddo takarda da gaugawa cewa duk wanda ya jimu a cikin wannan ambaliya ta ruwa duk maganin da za a yi masa gwamnati ta ɗauke kyauta ba shi biyan saboda girman Allah wai mina na talaka ka so fiye da haka mi a ku da gwamnati wai ku me ake ku da zubar da makamai bakin ciki na kuka yi akan abin da ku kun kasa yi an zaka ana yi to Allah ya gama ku da bakin cikin ka duba ka gani duk wanda ya samu matsala cikin wagga ambaliya ta ruwa na maradi hmm. gwamnati ta hiddo takarda an doke magani dala shi bai biya sai ya warke wannan gwamnati ice ce wadda talakawa sun ka daɗe suna jira saboda wallahi talakawa abinda muke kira zuwa gare ku shine ku tahi tsaye ku ta addu'a mm. wayan ga me goyi ƴaƴa wayanda suke so su mai da hannu agogo baya su juye wannan tahiya su rikidar da ita daga alkhairi zuwa sharri to ku tahi tsaye akan addu'o'i Allah ya raba mu da sharrin su amin Allah ya raba mu da sharrin su na cikin gida da na waje amin wallahi suna na cikin gida wannan alkhairi da Allah ya kawo mana a cikin Nijar bas mm. wallahi Allah yana dubin zuciyoyin jagurori tun da aka kama mulkin na alkhairi ake gani shekarar da ba a taba gani ba yau tun min nafsan katrovende kat marabi da ai irin shekara wani saboda mi saboda Allah yana ganin alkhairin da a cikin zuciyoyi waɗanda ke jagorantar mutane ba sharri suka nuhin talakawa da shi ba ba a mai da talaka saniyar ware ba a zaka ana cin dukiyar talakawa ana dariya ana ɗauka talakawa gelaye a ci ai suwa waye na ba su ba. yan siyasa waje guda talakawa waje guda yan siyasa waje guda na suke wa <laughs> abinda talakawa su gane ba yan siyasa waje guda na suke duk yadda za gudun sun to suna haɗa su suna ɓace-ɓacen junansu mm. yan ɗaki guda na uwarsu ɗaya ubansu ɗaya mm. su kuma talakawa suna yan ɗaki guda suna Allah na dama da haka da an kare yawon siyasa sai gidan sun koma ɗakin nan nasu guda au ba gani ba yanzu sai su koma ɗakin nan nasu guda duk a jawo su a zaka ai musu matsayin ne da komi da komi a tai cin dukiyar talaka shi kenan kawai dama talaka ai waje guda na su kuma yan siyasa ai waje guda ne wannan dama ilimi na wanda mutane sun dade da karanta shi mm. saboda ka ikon siyasa yake ikon zalunci saboda dama yan siyasa waje guda suke talaka su ko waje guda suke da talaka da 'yan siyasa suna aka kwantar in an taho za a zakuwa ga hili an ka zaka za su ta juna kamar ba tare suke ba amma da an ƙare kuma an ta sai ka gani su tare na suke awo da ma ɓadda shiga na aka yi matalaka to Allah ya daga tutar ƙasar Nijar Allah ya tsare ƙasar Nijar Allah ya kiyaye ƙasar Nijar Allah ya daga martaba ƙasar Nijar wa'annan jagorori na majalisar ceton ƙasa sai NSP Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka maɗaukaka waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba ya Allah ka ci gaba da ɗaukaka wannan majalisa ta ceton ƙasa Allah ka ci gaba da kare wannan majalisa ta ceton ƙasa Allah ka ci gaba da buwa yadda wannan majalisa ta ceton ƙasa Allah ka buwa yadda ƙasar Nijar mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani muna goyon sa ɗari bisa ɗari kuma talakawa suna goyon baya saboda sun ga alkhairin da ke cikin wannan jagoranci hmm. Allah mun baka amana wannan bawa naka Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu shi Allah ka kiyaye mu shi Allah ka daga tuta kasar Niger Allah ka kare kasar nijar daga makircin makirrai turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farauta su da suke haushi a cikin yanar gizo da karnan farauta su da suke doka sirrin ƙasar Nijar suna aika wa maƙiya Allah maƙiyan ƙasar Nijar Allah ka darka ke su Allah ka tozartar da su Allah ka kaskantar da su Allah ka wulakantar da su Allah ka ɗaiɗaitar da su Allah Allah ka da su ka bar su a cikin ƙasa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyim ya dhul jalal wal ikram ya Allah dukkan alkhairin ka kake lullube wa kasar da kai yarda da ita na alkhairi na arziki na abinci na kwanciyar hankali na zaman lafiya ya Allah ka rufe kasar Nijar da wannan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah dukkan hushi da ukuba da azaba da bala'i da musiba da talauci da kake fuskanta kasar da kai hushi da ita ya Allah ka nisantar da waɗannan ababuwa daga ƙasar Nijar bi rahmatika ya arhamar rahimina ya hayyu ya qayyim ya dhul jalali wal ikram allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasuluka muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim